العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا قديا تتبت بألا وبنجز تالكي ميكومي من تككين إيكو wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 27 ga watan rabi'ul awwal bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1437 wanda ya daidai da takwas ga watan yanairu shekara ta 2016 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a kudirin jagororin nan guda hudu na al-doktor muhammad abdurrahman al-khamis hafizahullahu ta'ala inda muka kwana a shafi na 45 ƙarƙashin zantuttukan imam shafi'i wanda muka karkare muka tike a kansa a kan imani wanda imam shafi'i ɗalibinsa abu muhammadin zubairi ya naƙalto mana kamar yadda imam albayhaki ya kawo su a cikin littafinsa manaƙibu shafi'i mujalladin farko shafi na ɗari da goma sha uku. to yau da izinin Allah za mu tashi a daidai gabar da malin ya ce ƙaunuhu fi sahabati zancen imamu shafi'i muhammad bin idris shafi'i abu abdullah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a zancen da ya yi a kan sahabbai kaga mun karanta zantuttukan imamu abu hanifa nu'man bin thabit al-kufi har muka karkare mun ji inda ya zagi sahabin manzan Allah mun ji mun ji inda ya tsine ma wani sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu ji ba kuma ba mu karanta ba muka zo kan imamu darul hijira abu abdullah malik bin anas rahimahullahu ta'ala muka karkare mun ji a cikin zantuttukansa inda ya zagi wani sahabi na manzan Allah mun ji inda ya tsine ma wani sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu ji ba to yanzu za mu ji maganan imamu shafi'i daman hikimar da ya muke karanta wannan littafi saboda duk duniya inda za ka je a doron ƙasa sai ka tadda babu wata ƙasa a duniya face ɗaya daga cikin mazabobin nan guda hudu take bi ko dai shafi'iyya ko dai malikiyya ko dai hanabila ko kuma wanne ahnaf dole ɗayan hudun nan za ka ga ba wai don Allah ya ce dole a bisa ba amma saboda karɓuwar da bayan Allah nan suka samu da iliminsu da alkhairin da suka yada wa duniyar nan ta maliki yawmiddin da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa suka samu karɓuwa to duk lokacin da kai addinin ka za ka yi sai ka waiwaya ka duba yayi kama da irin na wa'annan kaga idan yayi kama da irinsa to lallai kana kan gaskiya in kuwa bai yi kama da nasa ba to ka waiwayi baya ka koma ka duba shin abin da kake yi daidai ne ya nuna cewa ba daidai bane saboda wa'annan bayan Allah ba za ba Allah subhanahu wa da ya azurta al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da su ba wai dan sun fi kowa ilimi bane a zamanin su akwai wanda suka fi su ilimi amma Allah sai ya ba su karbuwa a cikin al'umma kuma duniya ta shaida musu alkhairin da suke da shi to kaga a yau idan addinin ka bai kama da nasu ba to ya zama ka binciko inda kai ka samu naka saboda ya tabbata duk abin da suke akai bai saba wa abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke akai ba ko bal girmama su suke suna yabansu to wannan yana mana shimfiɗa ne akan matsayi da daraja na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk wanda zai taba wani sahabi daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam farkon abin da yake nuna maka bai yadda da musulunci ba saboda in ka ce sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutumin kirki bane to waye ka maka musuluncin saboda har manzan Allah ya bar duniya jaziratul arab gabaki ɗaya bata musulunta ba Misira ma ba musulma ba falastin ma ba musulma ba duk a bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka yada wannan addinin ya kai duk duniya har sin amma lokacin da manzan Allah ke dare addinin bai kai ba to idan ka ce wa'annan mutanen ba mutanen kirki ba bane kaga addinin da aka yada wa duniya kenan akwai alamar ne tambaya a kansa saboda su suka yada addinin ina fata an gane to sai malam ya ce أورد البيهقي عن الشافعي أنه قال إمام البيهقي يا فتد رواية daga imam shafi'i asari cewa lallai shi imam shafi'i ya ce afna Allah tabaraka wa ta'ala ala ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fil qur'ani wat tawrati wal injili Allah wanda ya albarkatu ya ɗaukaka ya yabi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Qur'ani ya yabe su a cikin At-Taura kuma ya yabe su a cikin Injila kaga wannan yana nuna maka siffofin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littattafan da Allah ya saukar a cikin ga guda uku wanda Allah ya siffanta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk sauran al'umman da suka shuɗe babu waɗanda Qur'ani ya zo injila ya zo attaura ya zo ya fitar da siffofinsu kamar sahabbai kaga wannan yana nuna darajarsu ko yana nuna maka zaɓaɓɓu ne su zaɓaɓɓun zaɓaɓɓu ne sai da Allah ya tace ya tace ya tace sannan ya fito da su kamar yadda Abdullahi bin Mas'udin yake faɗi to kaga anan me yake nuna mana yana nuna mana daraja da matsayi na wa'annan bayan Allah wannan malam yana maka ishara ne zuwa faɗin Allah maɗaukaki da ya ce Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fi at-taurati wa mathaluhum fil injili shine muhallin shahid Allah ya ce shi ne siffansa a cikin attaura kuma shi ne siffansa a cikin injila kuma a cikin ina alkur'ani kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta sahabbai a cikin alkur'ani ya siffanta su a cikin attaura ya siffanta su a cikin injila kaga wannan yana nuna maka lallai wa'annan mutanen ba ƙananan mutane ba bane tunda har Allah zai dinga maimaita su ba ba ɗaya ba ba biyu ba wannan yana nuna daraja da matsayi saboda yawaita maimaita abu yana nuna darajar wannan abin to wannan yana nuna darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sabaqa lahum ala lisani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-fadli ma laysa li ahadin kuma ya gabata a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na falala na sahabban nan wanda babu wani da ke da irin wannan falala menene ya faru hadisi ya inganta a cikin bukari da muslim hadisin ubayi bin ka'ab wata rana an samu rashin jituwa tsakanin abdurrahman bin aufin da khalid bin walid abdurrahman bin aufin sai da na abubakar ya musuluntar da shi abokin kasuwancinsa ne kuma yana daga cikin mutane goma wanda suka fi kowa daraja a cikin sahabbai Khalid bin Walid shi kuma ya musulunta ne bayan sulhu da biya shekara ta shida zuwa shekara ta bakwai Khalid bin Walid ya musulunta kaga akwai tazara bayan ma an tafi Madina shi ya musulunta to sai Khalid bin Walid ya yi amfani da kalma mara daɗi tamkar zagi ga abdurrahman bin aufin saboda rashin jituwa wannan yana nuna maka mutane ne su ba aljanu ba kuma ba mala'iku ba ne su da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji irin wannan sai ce la tasubbu ashabi shine dalilin sababu wurud alhadith kab ku zagi sahabbaina sai ce fa wallazi nafsi biyadi na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa law anna an anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu da ɗayan ku zai tara dukiya yayi dala kamar dutsen uhudu tudunsa na tsantsan zinari ya ciyarwa addinin musulunci bai kai rabin mudu da sahabi na ciyarwa addinin musulunci ba balle mudu daya kaga kenan ni da kai duk abin da zamu yi wa musulunci bai kai me ba bai kai cikin cokalin abinda sabai suka yi wa addinin musulunci ba saboda haka kaga manzon Allah kai tsaye sai ya hani sai Allah kuma ya saukar da aya la yastawi minkum man anfaqa min qabla al-fath wa qatal wanda yayi yaƙi kafin sulhu da biya ya ciyar a addinin musulunci dukiyarsa kafin sulhu da biya ba zai zama ɗaya. min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu ba zai zama iri ɗaya ga mutumin da ya musulunta bayan sulhu da biya yayi yaki bayan sulhu da biya kuma ya ciyar da dukiyarsa a cikin musulunci bayan sulhu da biya sai Allah ce ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa'annan wa'anda suka musulunta kafin sulhu da biya suka ciyar da dukiyarsu kafin sulhu da biya suka yi yaki. kafin sulhu biya sun fi daraja a wajen Allah fiye da waɗanda suka yi yaƙi bayan sulhu biya kuma suka ciyar da dukiyarsu bayan sulhu biya amma sai Allah ce wa kullan wa'ada Allahu husna amma fa dukan su da wanda suka musulunta kafin sulhu biya da wanda suka musulunta bayan me sulhu biya dukkan su Allah ya musu alƙawarin aljanna kaga wannan yana nuna maka darajar su ma me ba ɗaya bace Allah ya fifita wa'ansunsu a kan sashensu kaga wannan yana nuna maka daraja da matsayi da suke da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to kaga nan malam yana nuna maka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da mu dai ba za mu kai sahabbansa ba saboda darajar da suke da shi a cikin sahabbai akwai wanda manzo Allah sai da ya bude baki ya ce babana da mahaifiyata su zama fansa gare ka wa ake gaya wannan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko to amma gashi a yakin Uhudu manzon Allah ya bude bakinsa mai albarka ya gaya wa Talha wannan kalma irmihim ya Talha fidaka abi wa ummi ka harbe su ya kai Talha babana da mahaifiyata bi ma'ana mahaifina da mahaifiyata su zama fansa gare ka ya Talha kaga wannan ba karamin matsayi bane kaga duk wannan yana nuna maka daraja na wannan mutanen kuma duk wannan wannan fasalha din sai da na abakar ya musulantar da shi sai da na usman ma sai da na abakar ya musulantar da shi abdurrahman bin auf din ma sai da na abakar ya musulantar da shi zubair bin awwam sai da na abakar ya musulantar da shi ya dauki diyarsa asma'u binti abi bakrin zati rifaqain ya dauka ya basa kaga wannan ba karamin daraja bane kuma kaga zubair bin awwam yana da dangantaka da nana khadija saboda Al-Awwam dan uwan nana khadija ne su biyu baban ya haifa nana khadija bintu khuwailid shi kuma al'awwam ibn khuwailid kaga yana da dangantaka da wa nana khadija kaga yana da dangantaka da wa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma duk da haka duk waɗannan mutanen darajar da suke da shi da matsayin da suke da shi babu wanda ke da shi a cikin a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa kai tsaye sai manzon Allah ce khairun nas qarni fiyayyin mutane a cikin mutane baki daya wanda suka fi kowa alkhairi sune wanda na yi rayuwa da su kaga waye tabbatar da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace thumma alladhina yalunahu sa'annan wa'anda suke bin su a baya sune wa kenan tabi'ai sai ce thumma alladhina yalunahum sa'annan wa'anda suke bin su a baya sune wa tabi'ut tabi'ina kaga wa'annan sune dalilin da yasa zaka ga malaman tauhidi da malaman musulunci suna kiran su thalathatu qurunil mufaddala karnoni uku da aka fifita su akan duk sauran karnin karnonin da za su zo a baya su ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude baki ya ce inni lastu akhsha alaikum an tushriku min ba'di manzan Allah saboda irin tarbiyyar da ya basu ya ce ni ba na tsoro a ce ku yi shirka a bayana bi ma'ana manzan Allah yana da yakinin ba za su taɓa yin mai ba shirka ba sai ce mi walakin ni akhsha alaikum duniya an tubu lakum abinda nake jiya muku tsoro duniya kada a buɗe muku ita ku fatanafasuha kama tanafasan ladina min qablikum kai ku yi rige rige a cikinta. kamar yadda waɗanda suka shuɗe gabaninku suka yi rigirge suna fada cikin al'amurra na duniya fatuhulika kun duniya ta halaka ku kama a kamar yadda ta halaka sauran mutanen da suka shuɗe kaga a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna sahabbansa ba za su taɓa shirka ba kaga kenan ya nuna irin tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa'annan mutane da darajar da suke da shi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya yarda da su saboda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rashin lafiyar da Allah ya karbi ransa yace murru ababakrin falyusalli bin nas ku umarci sayyidina abubakar yi wa mutane sallah nana aisha tu radiyallahu ta'ala anha ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya ma'aikin Allah mahaifina mutum ne mai taushin zuciya idan ya zo ya tsaya a gaba yana sallah inda kake tsayawa in ya tuna da halin da kake ciki zai ta kuka ba zai ji yadda mutane karatun sallah ba sai ce ni sai na nashi ta ce dade baban hafsa ne wa kenan sai da na umar ko ta ce yana da ne yana da ƙarfin zuciya zai iya tsayawa saboda sai na bakar allah ya yi shi mutum ne mai saurin kuka to shi sa na na shi ta faɗi wannan kalmar sai manzo allah ce ni dai na ce ku sai da na abakar yi wa mutane sallah har nana hafsa take cewa nana aisha to ban taɓa samun wani alkhairi a hannunki ba kamar na yau ta fifita babana akan me mahaifinta kaga wannan matsayi ne na sayyidina abubakar da yake da shi tare da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda lokacin da tare suka taso tun suna yara bai taba bautawa gunki ba sayyidina abubakar har ya musulunta bai taba yin wani aiki na asha ba bai taba shan giya ba ko a jahiliyya nana aishatu da bakinta take cewa wata rana manzon Allah sallallahu ah, sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ya zo wucewa sai ya ga wani mutumi yayi tatil da giya yayi marisa sai ya dauki hannunsa sai ya jefa cikin kashi sai ya dagula hannun sai ya dauko hannun yana cincinawa sai sayyidina abubakar ce inna hadha la yadri ma yasna ya ce lallai wannan mutumin bai san abin da yake yi ba tun daga wannan lokacin sai na bakar ya ƙara kyamatan giya tun a jahiliya to kaga mutumin da bai sha a jahiliya ba kuma bai sha ta a musulunci ba kaga darajar saboda yana tare da manzan Allah tun suna yara har suka girma to kaga wannan matsayin da yake da shi a ce wannan mutumin tun yana yaro yana tare da manzan Allah suna yara har manzan Allah ya bar duniya bai yadda da kowa ba sai shi a duk sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda manzan Allah ya da shi irin sayyidina Abubakar kai babu wanda manzan Allah ke fushi idan an taba shi kamar sayyidina Abubakar har sahabbai su kansu suna tsoron taba sayyidina Abubakar saboda matsayin da suka san shi a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in wani abu zai faru akan sai ce ah ba ruwan mu dan Allah ku shiru kan fada mu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ah, sayyidina Abubakar ba ruwan mu kaga wannan yana nuna maka darajar da sayyidina Abubakar yake da shi a zuciyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sayyidina Abubakar Siddiq shine wanda yafi kowa daraja a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah yake cewa ma fala'ati shamsu wala gharabat ala ahadin afdalu min Abi illa an yakuna nabiyyan rana ba ta taba hudowa ba ta faɗi ta hudo daga gabas ta faɗi yamma akan wani mutumin da ya fi sayyidina abubakar daraja a wajen Allah sai dai in annabin Allah ne annabawa ne kadai suka fi shi daraja a wajen Allah wannan karamin mutum ne dukka in ka cire annabawan Allah to a duk duniya babu ne kai shi daraja kaga wannan ai ba karamin mutumi bane to shine malam yake nuna maka cewa to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗayan su Allah ya darajta su ya fifita su ya ɗaukaka su ya musu albushiri da aljanna ɗan aljanna ne ke tafiya a doron ƙasa saboda da yawansu an musu bishara da aljanna tun suna duniya kuma kowane kashi bayan kashi daraja bayan daraja akwai bestan su ne asharatul mubashiri na biljanna su goma aka zaɓe su aka ce dukkansu idan aka tara su sama da dubu ɗari to babu wanda ya kai guda goma nan daraja kaga wa'annan daban kenan sa'annan kuma in ka zo ka duba al-muhajirun daga su sai a muhajirai wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina ga wa'annan bestan din sun shiga cikin kuma muhajirun kaga wani daraja da biyu sannan daraja na uku su ne al'ansar mutanen madina su ne waɗanda su kuma suka taimaka wa mutanen makka saboda tsantsan imani uhuwan da har duniya ta naɗe tun da Allah ya halici duniya ba taɓa nuna soyayya da ‘yan uwantaka irin wannan ba kuma bayansa ba za taɓa nuna irinsa ba sahabbai da suka zo makka wani ya bar iyalinsa wani ya bar dukiyarsa mutumin madina zai zo da shi shi sa bayan gina masallaci abu na biyu da manzo Allah ya sai haɗa soyayya tsakaninsu sai mutum ya jawo abokinsa wanda manzo Allah ya hada shi soyayya da shi sai ya kai shi gidansa sai ce tunda ya bar can matansa a makka sai ce ka duba wacce tafi kyau a cikin matata ka nuna ta in kana santa ta sai in sake ta ta yi idda ka aure ta sannan ga kuɗi na ina da miliyan goma misali sai in ce sai ce mai gadiyar na baka a ciki a cire a cikin wannan kuɗin ka auri matata kuma ka ciyar da ita sannan kuma ka gudanar da rayuwarka ka gaya min inda aka yi wannan tsantsan soyayya ta imani wannan suka yi suka nuna sa'an nan mutum ya je gonansa ya raba gonan biyu ya ce na baka rabi ka ci gaba da amfani da shi kaga wannan tun a tarihi na duniya ba a taɓa samun wa'anda suka yi irin wannan soyayyan ba sai sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai baka ganin kusa uwarku ɗaya ubanku ɗaya da mutum Allah ya fifita ka a kansa ka zama mai dukiya wata rana idan ya zo gidansa ba abinci in yi maka magana kana gani kiri-kiri kana da abinci a gidanka sai ka ce to kai ma ka san da garin yake sai a hankali kai dai kai hakuri ko ba ka bane wanda kila kai ne ka gama shan nono ka bar masa amma gashi yana da bukatan taimakon sai ka ga haka ina yaushe zan yi wannan kila a lokacin ma matakka ne za ta zo ta ce ga kanwata tana so ta biya kuɗin makaranta ya gagara sai ka hana ɗan uwanka ka je ka bata ko ba ka bane mutane ke to kaga ashe kenan soyayyan nan da suke da shi da tausayin nan da suka yi wa juna duniya bata ta taɓa shaidawa ba har ila yau fa a cikin sahabban nan ne aka samu a wajen yaki kusan mutane goma an musu jina-jina a wajen yaki suna neman ruwa da aka kawo na farko ya daga zai sha sai ji dan uwansa na baya yana cewa ruwa ruwa sai ce akai mai shi ma na biyun an kawo ya daga zai sha sai ji na bayansa na cewa ruwa ya ce akai ma wancan shi ma na ukun aka kawo masa zai sha ya ji na hudunsa na cewa ruwa ya ce akai masa na hudunsu ya zo zai sha aka ce ya ji na biyar na cewa ruwa ya ce a kai masa na shida na bakwai na takwas har na goma ana kaiwa kan na goma da bai ji kowa ya ce ruwa ba za a ba shi ya sha ya ce ga na kusa da shi an juya za a ba wancan shi kuma ya mutu kafin a dawo kan na tara har zuwa na farko duk sun mutu akan fifita ne dan uwansu gashi yana da bukatar ruwan amma ya hana kansa ko dan ya taimakawa yan uwansa ka gaya min waye ke da irin wannan a yau ya fifita dan uwansa akan karan kansa ga wani sahabi wanda ake kiransa abu da hada imamu hakim ya kawo a cikin mustadrak ɗinsa wani yaro ne matashi daga cikin yaran madina yana so ya tsaye da gonansa sai katanga bishiya guda ɗaya ta shigo cikin gonansa na wannan makwabcinsa a wajen gona sai ya roƙe shi ce don allah ya bashi wannan dabinan guda ɗaya don ya samu ya tsaye da katangansa daidai sai ya ce ba zai bashi ba sai wannan mutumin matashin da ya je samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya ma'aikin Allah ina so kai mawana magana don ya taimaka ya bar min bishiyan dabinansa guda ɗaya ina so in tsaye da katangana ba zai yi in tsaye da katangan nan ba yanda ya dace sai na shigar da wannan bishiyar kuma ba tawa ba ce zuwa gona na sai manzo Allah ya ce ma wannan sahabi ba shi wannan bishiyar guda ɗaya sai ce a'a ni ba zan ba shi ba kaga wannan umarni ne ba na wajibi ba ko na mai shawara to manzo Allah ya san haƙƙinsa ne shi wannan sabon ko bai ce mai dole ba shi ba sai ce atihi hadhihi an-nakhla wa lak biha nakhlatun fil janna ka bashi wannan bishiyar kai ma za a baka bishiya ta dabino a aljanna kenan shi dan ne kenan dan aljanna sai ce la sai ce ba don bada ba sai manzo Allah ya yi shi <laughs> kaga inda yau ne yanda mutane ke da sauran hukunci za ce kawai ya zama arni ko ba haka ba haka mutane ya su ce ba za a ce ma kaza ai shi kenan ka fito daga addinin musulunci amma da yake hakkinsa ne sai mu zalla bai ce mai komai ba Abu da hada Sabit bin Hada yana wajen ah sai ji ana maganar fa aljanna ne ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'ata aljanna yace kasuwancin Allah yana da tsada wallahi kasuwancin Allah shine aljanna sai ce ya ma'aikin Allah idan na siya wannan dabinan zan samu a aljanna yanzu yana so ya tabbatar da me kasuwanci ko zai amfani da dukiyarsa don ya samu me aljanna sai manzon Allah ya ce masa eh kawai kuma gona guda ɗaya rage masa a rayuwarsa kuma wannan gonar ita ce yake cin abinci yake komai na rayuwarsa da ita a ciki akwai bishiyar dabino guda ɗari shida kuma akwai wato rijiya a cikin gonar saboda zaƙin ruwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan shiga ciki ya sha sai ya ce to ya kai wa ne ka san gona ta ta waje kaza sai ya ce eh sai ce na baka ita ka ba wannan yaron matashin nan wannan dabinin guda ɗaya shi wannan sabon sai ya juya sai kalli mutane yana jiran mai a kulla kasuwanci a yi yarjejeniya ko mutane su yi shaida cewa ne wannan gonan ta fita daga hannun wa thabit bin dahda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji sai manzon Allah ce rabi halbai'u ya abada dahda rabi halbai'u ya aba dahda Anas dan Malik da ya kawo ruwayar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana ta maimaita ta yana ta cewa kasuwancin nan yayi albarka ya da hada sai ce kam idkin rada li abi hada fil janna Allah kadai ya san iya dabinan da Abu da hada yake da ita a cikin aljanna kaga ya siyar da dukiyarsa da yake da shi kilo dan ya samu mai aljanna to abu da da bayan ya fito daga majalisun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai je gona sai ta ga matarsa ya ji muryarta da yaran suna wasa a ciki to ya za ya ga yawa me iyalinsa cewa fa gona ya fita daga mulkin su sai ya ji nauyi kafin ma ya shiga sai daga can nesa sai ce ya umma dahda sai ce yake ummu dahda sai ta ce labbaika ya abada dahda na amsa kiranka ya kai baban dahda sai ce ukhriji min albustan fito daga gonar sai ta ce akhruj min albustan in fito daga gona sai ce na'am ukhriji min albustan faqad bi'tuhu fito daga wannan gonan saboda na riga na sayar da gona a ah, bi'tahu bi'tahu liman kasiyar to wa kasiyarwa sai ce bi'tuhu li rabbi bi nakhlatin fil janna na siyarwa ubangiji na an bani wata bishiya a aljanna sai ta ce Allahu akbar ma tadkhul sai ta kabbara ta ce kan ma ka shigo bari mu fito ta matan mu na yau sai ta ce to ni saki uku daga nan haka za ta ce maka ai a bata kawai saki uku daga nan abinci wanda suke cin abinci ake abin nan kai ka ce kai ustazu to in aljannan za ka ci ka je kai ta cin aljannan ni na kara gaba ko ba haka bane kai tsaye ta ce mai kan ma ya shiga ka duba saboda imanin da ke tattare da su kai ɗanta sai ya ɗauki dabino ɗaya ya sa a baki yana sa a baki sai ta yi wuf sai ta tura hannunta a ciki sai ta rike dabinan sai ta fito da shi sai ta ce haza li rabbi fil janna wannan na ubangiji na ne a cikin aljanna ka duba yanda suke saboda suna so su shiga cikin inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin al-ara'iki muttaki'un ko udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun saboda suna so su kai wannan darajar ka duba yanda suke yi da juna yadda suke wato yanda imanin yake da juna abu zarra ne gifar jundubi bin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin sahabbai su uku ne a ranar suke zaune a gaban manzan Allah sai ya ce wani daga cikin sahabi na a cikin ku nan zai mutu shi kadai a cikin daji kuma za a saboda ya zai kyamace mutane sa'an nan kuma wa'ansu sahabbai na ayari za su zo wucewa za su yi wa gawansa sutura za su binne shi to abu zarri lokacin da aka samu daula zamanin su Saidana Umar aka samu kuɗi da albashi wanda Saidana Umar yake ba sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan mutum ɗaya sai a bashi dirhami dubu ɗaya kaga dirhami dubu ɗaya na daidai da miliyan talatin da 'yan kai duk wata a wannan lokacin a yau dirhami dubu ɗaya na daidai da miliyan talatin da 'yan kai shine monthly allowances ɗin da yake ba su haɓai matan manza Allah ko yana ba su dirhami dubu biyu daidai da 60 something million naira monthly sai da na umar yake ba matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu zarri da ya ga wannan abin ya yawa ya ce kai inni lastu bi duniyakum ba ruwana da duniyarku kawai sai fita ya dauki matarsa suka tafi can daji ya je hada wani dan karamin bukka anan ne yake ciki wata rana mutuwa ta zo masa sai ya fara sai matar ta fara kuka sai yake ce mata ah, kukan me kike yi sai ta ce ni kukan da nake yi yanzu ka zo daji daga ni sai kai muna zaune muna rayuwa in ka mutuwa zai taimaka ya asirin asirinka sai ce mata na ji daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana mu uku muna tare da shi Ya ce ɗaya daga cikin mu zai mutu a cikin daji shi kadai kuma duk sauran sun mutu ni kadai ne ke da rai saboda haka tabbas sahabbai za su zo za su rubuta gawata yana cikin maganar sai ga su Abdullahi bin Mas'udin suna tawowa har a lokacin yake magana yake cewa shi fa yanzu ya bar kaya na alato a duniya shi yana jin tsoro ya zai riski ubangiji in aka tambaye shi akan abin da ya bari ibnu mas'ud ya ce da na duba dakin sai naga daga buta sai taburma amma shi yana kuka ya bar wani abu a duniya ya ce sai ya duba sai ga daga dan buta sai taburma amma shi yana kukan cewa ya bar wa'ansu abubuwa na rayuwar duniya to a irin wa'annan mutanen ne wani mutum zai buɗe baki ya ce yana tsine musu albarka yana zagin su da sunan addini kaga idan ka zage su kenan addinin ne ma baka yadda da shi ba ko sa'annan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ma shi karan kansa baka yadda da shi ba saboda shi bai bar duniya ba sai da yadda da su kaga shi manzon Allah bai bar duniya ba sai da yadda da su Allah sa mu dace malam ya ce farahimahumullah Allah ya ji kansu da rahama wa hanna'ahum bima atahum min zalika bi bulughi a'la manazil siddiqina wa shuhada wa salihin Allah kuma ya yaba musu da abin da ya ba su saboda sun kai mafi kololuwar matsayi na siddiqai da shahidai da mutanen kirki fahim addau ilaina sunan rasulillahi sallallahu alaihi wasallam su ne suka kawo mana sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba na cewa abu kaza sunna bane to su waye suka tallata su ne ko kaga idan aka taba su an taba me addinin gabaki daya qur'anin nan su wa suka karantar da mu su ne idan aka taba su kenan qur'anin ma da ke mu ba me ba qur'ani bane kenan ko malam ya ci gaba da cewa wa shahaduhu wal wahyu yanzilu alayhi suka yi shaida bi ma'ana suka halicci rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alhali kuwa wahayi yana sauka akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa'alimu ma arada rasulullah sallallahu alaihi wasallam aman wa khasan wa azaman wa irshadan anan su sahabbai suka gano abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ga mamman hukunci da kuma kebantaccen hukunci da ababen da manzon Allah yake azama akai yana so ya aikata shi da kuma abinda manzon Allah yake ishara zuwa gare sa duk sun gano wannan saboda ne zamantakewa na rayuwa kaga wannan sahabi da manzon Allah ya ce ibada kaga ya san cewa ba umarni manzon Allah ya bashi ba me yace sai ya ce a'a ko wannan ya sa wa Manzala ya ce mai laifi ne wannan ya sa sahabban da suke gefe sun zage shi wannan ya sa sahabban da suke gefe sun tume shi saboda kowanne a cikin siyasan manufar manzan Allah ga Fatima kai su lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same ta ya ce mata koma gidan mijinki kagan an ce koma gidan mijinki umarni ne ko ba umarni ba kaga umarni ne sai ta ce ya ma'aikin Allah umarni kake bani ko shawara sai manzo Allah ce shawara kaga in umarni ne dole ta bi saboda sun fanci sakon manzan Allah to amma shawara ne tunda ita tana da nata su ta ce inni la u'atibuhu fi dinihi wala fi mu'amalatihi ni bana zargin mijina a addinin sa kuma bana zargin sa a mu'amala mutumin kirki ne kuma yana da rikon ibada walakin ni afsha min al ina jin tsoron butulci bana son sa ne kuma duk abin da zai mun rashin sannan zai sa zan butunce masa shi sa ba zan iya zama da shi ba to tunda manzon Allah ya fahimci sakon bai ce to ki yi hakuri ba kuna da yara goma da shi ko kuna da yara talatin bai ce ba sai ce a turi dina lahu hadikatahu soyayya ba a lallaban mace a kai in mace ta ce ba ta so ba a lallaban ta a ce wai ki aure shi ko ki ci gaba da zama da shi mai damar shi sadaki a rabu kawai dan za ta iya kashe shi kuma in ta ci gaba da zama a gare a karkashin sa dole ta bi umarnin sa in ko ba ta bi umarnin ta ba za ta shiga wuta jahannama to kaga kuwa da ta zauna ta halaka gara ne sun rabu ta samu wanda take so kuma ta yi aure sai manzan Allah sai ta ce bala ya rasulullah eh zan iya karba sai manzan Allah ce mata khudhil hadiqa wa talliqha tatliqatan karbi sadakin ka sake ta saki daya shine dalilin da yasa aka samu kul'i a musulunci muhalli shahada a cikin karatun kaga saboda ta fahimci cewa umarnin da manzan Allah ya bada na shawara ne ko da za ta yi hakan da ya fi so sai kuma ita tana da ita zabanta kuma tana da abin da ke zuciyarta ta ce ita ba za ta koma ba saboda ba ta son shi kuma manzo Allah saboda ya fahimci sakon sai ya ce mata me ta bada sadaki ta ga anan ba a tirsasa ta ba to sahabbai sun fahimci irin wa'annan ababan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake badawa na tsari in manzo Allah ya ce a zo a yi kaza sai su tambaye shi umarni ne ko ko shawara kamar da aka zo wajen yaki ko manzo Allah ce shawara ne sai ya ce a'a ni ina ganin mu yi kaza sai manzo Allah ce to abi kaga wannan yana nuna maka sun fahimci saboda zama da manzon Allah suka fahimci duk wani maganar manzon Allah sun fahimci wannan wajibi ne wannan manzon Allah ya so a yi ne inda ba in aka yi shi yafi in ba a yi ba kuma babu laifi an san wannan duk suka fahimci haka sahabbai kenan wa arafu min sunnatihi ma arafna wajhilna su sahabbai su sun san sunan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka sani da kuma abinda ma mu sani ba su duk sun gama sani saboda sun yi rayuwa da me da shi akwai abubuwan da mu mu sani ba amma su sun sani saboda yanayin rayuwar da suka yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai malam ya ci gaba da cewa wa hum fawqana fi kulli ilmin wajtihadin su sahabai suna sama da mu a dukkan wani ilimi da kuma duk wani ijtihadi da wani makhluki zai yi a doron kasa sahabai suna sama da mu saboda rayuwar da suka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin su ya dara namu ikhlasin su ya dara namu mutum ɗaya ya musuluntar da gari ɗaya sannan ya ƙara da ƙauyensu da take kusa da ƙauyensu ya haɗa gari biyu mutum ɗaya kawai ya musuluntar da su dukkansu suka musulunta karkashinsa shi kadai to kaga duk wannan ilimi da tsoron allansu da ikhlasinsu shine yake sa yake tasiri a zukatan mutane kuma ake aiki da abin da suka karanta wa wara'in wa aqlin sun fi mu tsantseni akan gudun abin duniya kuma sun fi mu cikakken hankali dan wani zaka ga an ce yau shi is a philosopher saboda haka shi duk abin da ka ce right shi kuma sai ce me wrong shi saboda falsafanci abin da ya koya mai kenan ko duk abin da mutane suka yi gabas shi kuma sai ya tafi ina ya tafi yamma in aka ce wannan red ne sai ce this is white shi duk abin da mutane suka nuna shi wai sai nuna maka ya fi ka kwakwalwa to shi yasa su sahabbai sun fi kowa tsantseni akan abin duniya ga tarihin sa'idu bin amirul jumahi yana gwamnani a garin hims sai a yi sati a gidansa sati ɗaya sati biyu babu abinci gwamna ihor gwamna sai da na'umar lokacin da ayari suka zo daga garin hims yake su, to ku rubuto min sunan talakawan garinku to daman suna da list su duk inda aka sa gwamna za a rubuta sunayen talakawa za a rubuta sunan mai masu masu kuɗi saboda an karɓi zakka daga hannunsu za a ba talakawa ne sai da Umar na daga kai yana duba list din talakawa sunan farko sai ga sunan gwamna ha sai na Umar ya ce kun fakir yanzu kuna nufin gwamnan ku talaka ne suka ce wallahi akan yi satuttuka a gidansa ba ya abinci ba sai sai na umar ya fashe da kuka har gemunsa sai da ya jike da kukan sai da na'umar bi ma'ana gemun sai da na'umar sai da ya jike da kuka sai ya ɗauki kuɗi dirhamomi ya sa a cikin post ya ce a bashi a kai wa gwamna gwamna na zaune a fada sai aka zo aka same shi aka ce ga sako daga amirul mu'minin ya ce mu baka wannan kyauta ne daga gare sa da bin amir yana buɗewa sai ya ga dirhamomi sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sai istirja'i matarsa na ciki sai ta ji muryan mijinta na istirja'i sai ta ce a mata amirul mu'minin sai na umar ne ya rasu da kake istirja'i sai ce bal huwa ashaddu min zalika ai ya fi ma mutuwa sai na umar bala'i ta ce maza to menene sai ce udkhila alayya dunya li yufsidu akhirati an shigo min da duniya rayuwata dan a bata min lahirata sai ka ce ta takhallas minhu to ka kuma daga gare shi mana suka zauna da shi da matarsa fa suka kasa sai ta ce gidan can fa ba su da abinci sai a ɗauki kuɗin a kai gidan su wani ma ba sa cin abinci sai a ɗauki kuɗin matar ke safawa fa shi kuma yana ne yana kasawa kai yau in kasa in ka shigo gida da miliyan ɗaya in fa ka baraka ke shiga can da Allah jiki da komin kaza ta da ruga sai ka shiga saboda ba ka so ma ta ga ka shigo gida da miliyan ɗaya ko ba haka ba saboda kana shigowa ka ce eh sweetie darling ka san wallahi mota ta daman kafanta ya abin nan za ta fara kawo maka wasu lousy excuses cewa sai an bata wannan abubuwan amma da yake da su da iyalansu dukkansu suna da gudun abun duniya ka duba nana Aisha tufa barira sai ta tunatar da ita radiyallahu ta'ala anha cewa nana Aisha tufa azumi take yi aka ba dirhami dubu biyu wanda sai na umar yake ba su monthly basis na na shi ta zauna a ranar da aka bata dirhami dubu biyu wanda yake equivalent to 60 something million naira haka sai ta ce a kai mawacci a kai mawacci yamma ba ta yi ba sai da ta kashe wannan dirhami dubu biyun nan ba ta yi yammaci da kwandala ɗaya a hannunta ba sai da aka zo buɗe baki ba. sai barira ta ce mata ta ce ba mu da abin buɗe baki an gama kasa kuɗin a wajen ne taimakawa mabukata sai da ce to me yasa baki tana mun ba lokacin da nake raba kuɗin da sai in an ce abin da zamu yi buɗe baki ka ba a ce bari mu ajiye na gobe ko jibi ko gata ko na shekaru da sauransa ba ka duba irin gudun duniyar da suke da shi amma kai fa yanzu an baka ofis ne kadai fa sai yadda Allah ya da kai office kawai aka baka sai fa yadda Allah ya a ofis kenan dalibi ne aka baka a exam hall ka yi rubutu sai me sai an haɗa ka da ne masu gadi saboda ba yadda za a yi ba za ka saci ansa ba kuma wai kuma idan wani ya wuce da dan da mota sai ka ji an ce ai ga barayin gwamnati can kai kuma ga wani barawon a kusa shi ma wancan satan ya kai ma ai sata kai kasashe ansa haka ne da wannan resort din zaka gaya wa duniya wai you are a graduate a ɗauke ka aiki kuma ana biyan ka ne ba saboda wannan kwanan bane ake biyan ka albashi to albashin me ya ake ka same shi ina fata an gane kaga sun fi mu gudun abin duniya amma wai wani mutum ya rasa wanda zai zaga a duniya sai wa'annan mutanen kasa wannan mutumin ya taɓe a rayuwarsa Allah shirye da mu malam ya ce wa amrun istadraka bihi alamun wastanbata bihi wara'ahum wa lana ahmad wa aula bina min ara'ina indana li anfusina wallahu a'lam imamu ash-shafi'i ce al'amari ne wanda wato wani jigo na malami wanda yake da alama ta ilimi masu ɗimbin yawa ya bibiyi sawunsa ya ciro daga fa'idojin abin da suka karantar daga ra'ayoyinsu ya ajiye mana Shi ne imamu ahmad saboda imamu ahmad sun yi zamani ɗaya da wa imamu shafi'i imamu shafi'i ya karantar da imamu ahmad fikihu shi kuma imamu ahmad ya karantar da imamu shafi'i ilimin hadisi duk da imamu shafi'i ya girmi imamu ahmad da shekara goma sha hudu saboda shi an haife shi hijira na ɗari da hamsin shi kuma imamu ahmad an haife shi ɗari da sittin da hudu kaga ya bashi tazarar nawa shekara goma sha hudu to amma a fagen ilimin hadisi imamu shafi'i yana ɗaga wa imamu ahmad hannu saboda imamu ahmad ya haddace hadisi miliyan ɗaya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam miliyan ɗaya hadisi miliyan ɗaya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk yawancin malaman nan da suke ta rubuce rubuce zaka ga yawanci ɗalibansa ne imamu abu dawud mai suna ne abi dawud ɗalibin imamu ahmad ne sannan ɗalibin imamu ahmad shine malamin imamu bukhari ali bin madini wanda imamu ali ah, wato imamu ah, bukhari yace mastasghartu nafsi illa inda ali bin madini yace wallahi ban taba rena kaina ilimin hadisi ba sai da na zauna a gaban ali bin madini yana karantar da ni sai na gane ni ban san komai ba hadisi amma kaga an san bukhari amma ba san wa ba ali bin madini yanda bukhari ya shahara ba haka ali bin madini ya shahara ba bukhari kowa ya san shi ko kowa ya san shi a duniya da jahili da malami amma ali bin madini sai dalibin ilimi sai malami suka san su ba kowa ya san su ba amma kaga wannan yana nuna maka daraja da matsayi da suke da shi to imam ahmad ya tattaro mana zantuttukan wa'annan bayan allah a cikin musnadinsa ya ya tara hadisai wajen dubu arba'in ne wajen talatin da yankai na hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai ce min ina fiye da ra'ayinmu saboda haka ra'ayin sahabbai yana sama da ra'ayinmu li anfusina ga karan kawukanmu to mu gabatar da ra'ayin sahabbai a addini akan me mu ra'ayinmu wallahu a'lam sai imamu shafi'i ce Allah shi ne ya fi sani kan wannan imamu shafi'i yana maka shimfiɗa ne a matsayin wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da darajar da suke da shi kuma ga wani dan uwa daga cikin ɗaliban ilimi malamai abokin ilimi sa'ansa a fagen ilimi shine imamu ahmad ko kuma malaminsa ta wani fanni kuma ɗalibinsa ta wani fanni amma yana gabatar da maganarsa yana nuna cewa abin da ya tattaro mana na ilimi na hadisi saboda wani lokaci in an bujiro mai da matsala ta ilimin hadisi sai ce ya zo ya samu imamu ahmad ya ce ka fi mu ido a ciki ka haskaka mana wannan al'amari kaga daman shine ka'idan ilimi wanda ka san ya fi ka ido abinda ya shige maka duhu ka same shi dan ya fayyace maka shi anan ya kamata mu tsaya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu daura daga gaba ta biyu insha Allah subhanahu wataala fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu